يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله أنا كرة ذكاة الحديثي من أربعون حديث تسونا الأربعون النووية أبين دي تأجي كرنسا أربعون النووية سبو دجين جناشي كمادة من تأجي كرة الإمام يحيى بن شرف الدين النووي wannan malami shi ya rubuta littafin al-imamu yahya bin din an-nawawi Shi ne marubucin littafin arba'un hadis to ana dingina littafin gare shi shi yasa ake sa al-arba'un an-nawawiyya kalma ta an-nawawi ta zo kamar kashi uku akan kira shi an-nawawi ko an-nawawi ko an don haka in dai kana duba littafan da aka rubuta na arba'una hadis za ka ga bambanci ta wajen yadda ake rubuta kalmar annawawi wasu suna rubuta al'arba'unan nawawiyya wasu al'arba'unan nawawiyya idan aka tashi bayanin al'imamun nawawi sai a ce al'imamu yahya bin sharafiddini annawa'i ko annawawi ko annawawi wanda shi kansa al nawawi ya rubuta kalma ta annawawi nawawi a ƙarshen sunansa ka duba littafin a ihlam mujallad na shafi na biyar. ana kiransa al nawawi saboda jingina shi ga garin da aka haife shi mahaifansa wani gari ne wanda ke kudancin Damascus ta Syria ana kiran garin Annawa in ka duba mu'jamul buldad mujallar na biyar shafi na gari uku da bakwai wannan gari yana kudancin damascus ta syria a wancan zamani amma a wannan zamani babu wannan garin ya bace daga doron ƙasa saboda daɗewan tarihi a wannan gari aka haifi al-imamu yahya bin sharafin dini annawawi kuma a wannan garin ya mutu ya rasu hijira na da shekara ɗari shida da saba'in da shida shekarunsa ɗari bakwai da hamsin da hudu da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama don haka malami ne da ɗaɗɗe daga cikin malamai na farko waɗanda suka yi addinin musulunci hidima duk da shike Allah madaukaki bai ba shi tsawon rai ba baki ɗaya rayuwansa shekaru arba'in da biyar ya yi a duniya Ma waɗannan shekaru arba'in da biyar Allah maɗaukaki ya zuba musu albarka. Domin kuwa babu wani malami in dai makarancin sunnar annabi Muhammad ce. Matukar wannan malamin musulmi ne tun daga bayan mutuwan al'imamun nawawi wanda zai rubuta littafin tarihi na addinin musulunci ba tare da ya kawo sunan al-Imam Yahya bin Sharfuddin an-Nawawi ba babu wannan littafin tarihin da zaka samu a duniya inda tarihin musulunci ne tarihin malamai da aka yi waɗanda suka yi fice waɗanda suka yi ma addinin musulunci hidima waɗanda bai yiwuwa a karanta tarihin addinin musulunci ba tare da an ambace su ba wallahi dole sai ka kira sunan al-Imam an-Nawawi baki ɗaya rayuwarsa shekara arba'in da biyar amma hidimar da ya yi ma'afla ƙoƙarin yaɗa addinin musulunci taimakon addinin da ya yi Allah madaukaki ya sa ma waɗannan shekaru arba'in da biyar albarka ya kai ga ana kirga wannan malami cikin manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci in ka duba tabaqatu ulama al-hadith mujallad na 4 shafi na 256 akwai wani malami da ya taho a bayan zamanin zamaninsa ana kiransa ibnu farahi tsakanin su bai fi shekara ɗari ba yake cewa abubuwa guda uku suna da wuyan mutum ya haɗa su amma al-imamu nawawi ya same su cikin ikon Allah yana da wahala ka samu mutum yana da ilimi da gudun duniya sannan kuma da faɗin gaskiya waɗannan abubuwa guda uku abu ne mawuyacin da suka samu mutum ya haɗa su ana iya samun mutum mai ilimi amma fa bai gudun duniya ana iya samun mutum mai ilimi mai gudun duniya amma kuma ba shi da albarka a rayuwarsa na ƙoƙarin karantar da mutane addini ya kai inda duk ake misalin malami ta wajen ilimi ya kai inda duk ake misalin mutum ta wajen gudun duniya amma harka ta da'awa Allah mazaukaki bai masa albarka ta wannan sashin ba don haka abubuwa uku din nan ba sharadi ne su haɗu ga kowane malami ilimi gudun duniya da kuma kokarin wa'azi ibn farad ya ce kad sara ila salatati marati. al ya yahya bin sharaf din an-nawawi Allah ya hada masa abubuwa guda uku din nan yana da ilimi malamin ya ce waɗannan martabobi guda uku martaba ta ilimi da martaba ta gudun duniya da martaba ta ƙoƙarin da'awa kullu martabatin minha law kanat shaksin la shuddat ilayhi rihal martaba guda ɗaya din aka baka daga cikin maratib ɗin nan na al-Imam nawawi wallahi ya isa a ce malamai daga sassan duniya suna shan damara na kokarin tafiya don su kawo ma ziyara da Allah madaukaki zai baka ilimin al-Imamun Nawawi to sassan duniyan nan mawuyaci ne a rasa wani sashi wanda za a samu malamin da zai kawo ma ziyara saboda kokarin samun ilimin ka da Allah madaukaki zai baka gudun duniya na al-Imamun Nawawi to fa lallai daga sassan duniya za a yi ta kokarin zuwa ganin ka bare kuma kokarinsa ta al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar al-ilmu wa zuhdu wal amru bil ma'ruf ya rubuta littafai kamar guda talatin al-imam an-nawawi marubucin al-arba'un an-nawawiyya waɗannan littafai guda talatin baki ɗayansu Allah madaukaki ya musu albarka akwai sharhu sahihi muslim wanda ake samun sa a ko'ina cikin duniya ya yi masahihu muslim shar'a sannan ya yi raubatu talibin shi ma wannan littafin ana samun sa ya yi min hadu talibin bare riyabu salihin da min musulmin da zai ce bai taɓa jin sunan wannan littafin ba رياض الصالحين لتافي لنا الإمام النووي قال لتافي الأذكار ga littafin at-tibyanu fi adabi hamalatil qur'an sai ka koma ta sashin fiqh malamin ya rubuta littafin da Allah bai nufi shi gamawa ba har mutuwarsa littafin da ake kiransa al-majmu yana da mujalladi guda talatin da a ce al-imamun nawawi ya gama wannan littafin inji ibn kasir a cikin al-bidayat wan nihaya mujallad na goma sha biyar shafi na ɗari hudu da sittin da ɗaya ibn kasir fitaccen malami wa walau mala da al-imam nawawi ya gama littafin al-majmu' lam yakul lahu fi babihi da a duk duniya babu littafin fikihun da zai kai shi. da Allah ya nufe shi da karasa wannan littafin to babu shakka duk duniya da kuma babu sauran malamin fikihu da zai daga yatsa domin shi ba masaba guda ya tsaya kanta ba in ka duba littafin al-majmu ya tattaro fahimtar malamai na kowace mas'aba akan kowace mas'ala in ya ɗauko bayani akan matsala yakan tattaro hujjoji ya yi bayani tare da tambaya da amsa ta yadda mai karamar fahimta ma zai iya ganewa. Wannan littafin yana ƙoƙarin rubuta shi Allah madaukaki ya amshi rayuwarsa. Ga littafai na tarihi kamar tabaqatul fuqaha kamar manta asba'i wal lughat littafai masu yawan gaske waɗannan littafai littafai da hakika masu albarka don kuwa wallahi duk littafin da aka ce ma al-Imam nawawi da ya rubuta in ka buɗe wannan littafin kafin ka gama karanta shi za ka samu fa'ida tilas sai ka amfana saboda mutum ne wanda Allah maɗaukaki ya bashi hikima na wajen karantar da mutane wato addinin musulunci don haka in ya ɗauki alkalami wajen rubuta littafi Allah yana zuba albarka akan alkalamin nasa abubuwan da yake faɗa suna zuwa cikin sauki kuma duk ɗalibin da ya ɗauki littafinsa in ya tashi a gaba to cikin ikon Allah zai samu fahimta ko da a ce baka je gaban wani malami ba da za ka ɗauki littafin al'imamin nawawi ka zauna kana karanta shi in sha Allah za ka samu saukin fahimta ko da baka je gaban wani malami ba wannan wata hikima ce wacce Allah madaukaki ya masa albarka da ita Allah ya ji gaishe sai dai kokarin da ya yi wajen tsayar da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da karantar da mutane addini wannan kokarin ya hana shi damar ya yi aure har zuwa mutuwa shi saboda haka al-Imam an-Nawawi yana cikin malaman da ake kiran su al-ulama malaman da suka yi rayuwansu baki ɗaya ba su taɓa aure ba har ya baturi bai taɓa aure ba kamar shekul islam ibn taymiyya amma kuma idan ka duba yadda ke bayani akan matsala na aure sai ka ɗauka ya taɓa yin auren saboda adalci ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na tara shafi na ɗari da saba'in da hudu a farkon kitabun nika littafin al'imamu muslim al'imamun nawawi yake cewa kala ashabuna a shafi'iyya domin shi yana masabar al'imamu shafi'i ne baya masabar al'imamu malik anas Allah ya shi yana ta ya ce mu a mazhabar mu ta shafi'iyya annasu bin nikahi arba'atu aqsami game da hukuncin aure mutane malamai na mazhabar shafi'iyya suna kasa mutane kashi hudu game da hukuncin aure na farko ismun tatawwaqu ilayhi nafsuhu wa yajidu muhana mutum ne yake da sha'awa yana da sha'awa sannan kuma yana da halin yayi aure to malamai suna cewa fa yusahabu lahun nikah wannan mutumin musahabi ne yayi aure ba wajibi bane yana da sha'awa kuma Allah ya hore masa halin yayi aure to musahabi ne yayi auren wa qismun kashi guda la tatawaqqa wa la yajidu al-mu'ana baya da sha'awa ɗin, domin sha'awa halitta ce, akwai mutumin da Allah maɗaukaki bai sanya masa sha'awar mata ba. Al'imamun Nawawi ya ce, To, irin wannan mutumin wanda ba shi da sha'awa, sannan kuma aka dace ba shi ma da halin ya yi auren, dama ba shi da sha'awa, kuma ba shi da halin auren. To, a masabar al'imamu Shafi'i ana cewa fa yi lahu shi wannan mutumin makaruhi ne ya yi aure. domin ba shi ma da sha'awa in ya yi aure zai cutar da matan da ita tana da sha'awa don haka makaruhi ne ya yi aure wa kismun kashi na uku tatawaqu wa la yajidu mu'ana yana da sha'awa amma babu sadaki bi ma'ana babu halin auren yana da sha'awa lafiyar sakalau yana da sha'awar mata amma ba shi da halin ya yi aure fa ku lahu to shi wannan mutumin makaruhi ne ya yi auren duk da babu hali. Domin kulawa da hakkin mata wajibi ne. In ya yi aure shi da ba shi da halin rike matan zai cutar da ita. Don haka a wannan hali da yake ciki makaruhi ne ya yi aure. Wannan shi ne mutum na uku wanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yake umurtarsa da yawan yin azumi. Lokacin da annabi ya tara matasa yake ce musu ya ma'ashara shababi ya ku matasa. wanda ke da hali to mazafa ya yi aure wanda ko bai iyawa fa alaihi bi sawmi fa innahu lahu wijahu ya yawaita yin azumin nafila azumin nafilan nan zai zama to garkuwa gare shi in ji annabi Muhammad al-imam an-nawawi yace malamai na masabar al-imam shafi'i suna daukan mutumin da ake umurtansa da yin azumi shine mutumin da ke kashi na uku tattare da matsala na aure mutumin da yana da sha'awa amma fa ba shi da halin aure annabi Muhammad sallallahu alaihi ya umarce shi da yawan yin azumi wa hadha ma'murun bi sawmi li daf'i tawqan an umarce shi da yawai yin azumin nafila saboda tunku wannan sha'awa wa ismun to kashi na karshe kashi na hudu yajidul mu'na wala tatawaqqu yana da yana da halin yayi auren amma bai da sha'awa akwai dukiya sai dai kuma babu sha'awa fa mazhabu shafi'i wa jumhur ashabina al-imam an-nawawi yace to mazhabar al-imam shafi'i da mafi yawan wato ƴan uwanmu masu riko da hadisan manzon Allah anna tarkan nikahi li hada shi wannan mutumin kada yayi auren ya killace rayuwarsa don ibada kawai shi ya fi masa alkhairi? wannan magana da yayi sai malamai suna ɗauka kamar ya aje kansa a wannan babi na hudun wanda ke da hali amma bai da sha'awa kana da halin kai aure baka da sha'awa a fahimtar mabiyan mazhaba ta al-Imam Ya yace kada mutumin nan ya yi aure ya killace kansa domin ibada shi ya fi masa alkhairi wala yuqadu al-imam an-nawawi yace ba a cewa an-nikahu makruhun bal tarkuhu afdal ba a cewa aure gare shi babu kyau sai dai a ce kada ya yi auren shi ya fi dacewa gare shi wa mazhabu abi hanifa wa babu ashab shafi'i wa babu ashab malik mazhabar al-Imam Abu Hanifa da mazhabar al-Imam Shafi'i da mazhabar al Malik suna cewa innan nikaha lahu afdal idan mutum yana da hali ko da bashi da sha'awa yayi auren shi ya kuma sa amma da dama almajiran al-Imam Shafi'i da masu riko da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cewa <clears throat> tunda yana da hali ba shi da sha'awa to kada ya yi auren ya mai da hankalin wajen ibada shi ya fi masa alkhairi sannan ya kawo sabanin fahimtar malamai akan wannan matsala matsala ta aure tare da mutumin da yake da hali amma babu sha'awa ثم قال تعليقا على قول الخليفة عثمان bin عفان akwai hadisin da al-Imam Muslim ya kawo al-Imam Nawawi yana sharhin littafin sai ya kawo kan wannan hadisin Sayyidina Uthman khalifa daga cikin khulafa'ur rashidin surikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ce ma Abdullahi dan Mas'ud shi ma sahabi ne ala nuzawwijuka jariyatan baka so mu baka budurwa yarinya karama la Allah su basiruka ba'aba ma mada min zamanika ba ka so mu auren maka budurwa babu mamaki budurwan nan ta tuna maka wani yankin rayuwanka da ya riga ya wuce sayyidina Usman yana da hikima in kana so mutum ka gane kuruciyarsa ba budurwa duk inda mutum ya kai in kana so ka gano yadda wannan mutumin ya yi kuruciyarsa to maza ba shi budurwa in ji sai na Usman ya ce budurwa ita ce take tuna maka kuruciyarka domin idan mutum ya auri budurwa ƙoƙari yake ya dawo da hankalinsa daidai da nata kokari yake ya koma saurayi kamar shekaru arba'in da suka wuce a baya ya daidaita rayuwarsa da tata saboda haka sai na Usman ya ce yabna masudin ko zai mu baka budurwa ne ta tuna maka wasu ‘yan kwanaki da suka wuce a baya? an Nawawi da ya kawo kan hadisin sai yake cewa, fi istihbabu ardi sahibi wannan hadisi na sayyidina Usman yana nuna cewa abu ne mai kyau a tallata budurwa ga mutumin kwarai amma sahibi alladhi laysa lahu zawja bi hadhihi sifa mutumin da kasan ba shi da wata mata da take da sifan wata budurwa da kake da ita daidai ne ka tallata masa irin wannan budurwa din wa huwa salihun li zawajiha inda ya daidaita ya auri irin wannan budurwa sai ya ce wa bihi istihbabu nikahi shabba wannan maganar ta sayyiduna Usman tana nuna cewa mustahabi ne abu ne mai kyau ana so musulmi ya auri budurwa me yasa ake son ka auri budurwa sai ya jera dalilai da yawa yace na farko li annaha al muhassila li maqasidin saboda ita budurwa ita ce take samar da manufofin aure domin aure yana da manufofi da yawa waɗannan manufofi na auren gaba ɗaya ba ka samun su tattare da wata mace in ba budurwa ba in ka auri bazawara akwai wata manufa makasudin aure wanda ba ka samu tattare da ita wannan lokaci ya riga ya wuce amma ita budurwa ta tara dukkan wata manufa na aure sai ya bada misali sai ce fa innaha aladu istima'an fa innaha aladu istimta'an ita budurwa ta wajen sha wato ta fi daɗi ta wajen sha'awa ka kalli mace ka ji daɗi to in za a kwatanta budurwa da bazawara sai ka sani budurwa ke ɗaukan wannan siffa na farko ke makasudi na aure kakan auri mace saboda in ka kallace ta hankalinka ya kwanta wannan makasudi baka samun sa jikin wata in ba budurwa ba na biyu wa aqyabu nakha kamshin baki baka samun shi tattare da wata mace in ba budurwa ba al imamu nawawi yace wa argabu fil istimta matan da tafi jan hankali da tada sha'awarka tsakanin budurwa da bazawara ka sani budurwa ce allazi huwa maqsudun nikah kuma nutsuwa ta sashin wato sha'awa shi ne babban makasudi na aure wa ahsanu ishra matar da ta fi daɗin zama wadda za ka fi jin daɗin zama da ita al-imam nawawi yace ba kamar budurwa wa afqahu muhadatha babu matan da ta fi daɗin hira kamar budurwa wa ajmalu manbaran babu matar da ta fi daɗin kallo kamar budurwa wa alyanu malmasar babu matar da ta fi laushin fata kamar budurwa wa aqrabu ila an yu'awwidaha zawjuha al-akhlaq allati yaqtiha sannan matan da ta fi karban tarbiyya ita ce budurwa bazawara ta riga ta gama lokacinta yana da wuya ka auri bazawara sannan ka mika da hadinta amma in kana so ka juya halin mace yadda ka ga dama to sai budurwa al-imam an-nawawi ya tera waɗannan abubuwa shine abdul fatah abu gudda wani malami da ya rubuta littafin al-ulama al-uzzab a shafi na goma sha tara yake cewa fal imam an-nawawi ku duba al-imam an-nawawi yadda ya fassara hadisin sayyidina usman magana da yamma abdullahi dan mas'ud al-faqih al-muhaddith ahadu a'lam islam kad karrara ahkamat zawad ya tabbatar da dokokin aure wa abu ya yi bayanin amfanin da ke cikin aure wa ma yustahabu fi tiyari zauja abubuwan da ake so mutum ya kula da su ta wajen zaben mata wa asha ababa amma duk da aka shi bai yi auren ba har ya mutu Allah ya masa rahama malamai waɗanda suka rubuta littafai da ake kira al-arba'una eh, al-arba'una hadis suna da yawa ba al'imamun nawawi ne kadai ba littafi na arba'una hadis ya samu marubuta da dama wanda ya fara rubuta wannan littafin ana cewa shi ne abdullahi bin mubarak ya rasu hijira na da shekara 181 shekarunsa 1281 da mutuwa yanzu sannan an samu muhammad bin abdul atusi ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da da arba'in biyu, shekara dubu da da da da tamanin takwas mutuwar ta kenan yanzu akwai al-Hasan bin Sufyan ash-Shaybani ya rasu hijira na da shekara uku da uku, a yanzu shekarar sa dubu da da da da bakwai mutuwa Allah ya masa rahama akwai Abubakar al-Ajurri shi ma yana cikin fitattun malamai a tarihin musulunci ya rasu hijira na da shekara uku da 360 shekarunsa dubu ɗaya da saba'in da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama. Akwai Abubakar Al-Usfahani, shi ma fitaccen malami ne a tarihin Musulunci. Ya rasu hijira na da shekara ɗari uku da tamanin da ɗaya, shekara dubu da arba'in da tara da mutuwa sai yanzu. Akwai al'imamu Dara Kotoni, shi ma fitaccen malami ne jama'a suna yawan jinsa. Ana kiran sunansa cikin malaman hadisi, al'imamu Dara Kotoni ya rasu hijira na da shekara ɗari uku da tamanin da biyar shekararsa dubu ɗaya da arba'in da biyar da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama shi ma ya rubuta na hadis akwai al-imamu al-hakim al-imamu al-hakim shi ma fitaccen malami ne akan ce al-imamu al-hakim ya inganta hadisi saboda malami ne da yake da ilimin hadisi matuƙa ya rasu hijira na shekara ɗari uku da biyar shekarunsa dubu ɗaya da ashirin da biyar da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama akwai Abu Nu'aym Abu Nu'aym shi ma babban malami ne ya rasu hijira na shekara ɗari hudu da talatin shekarunsa dubu ɗaya cif da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama shi ma ya rubuta littafin na hadis akwai al-Imam al-Baihaqi wallahi malaman suna da yawa waɗanda suka rubuta littafai na arba'u na hadis kowa da irin nasa littafi amma dai kowane su ya rubuta littafin da ya kunshi hadisai guda arba'in wani ya ware littafin nasa hadisan jihadi kawai zai tara ina da irin wannan daga cikin malaman nan shi hadisan da ya ware guda arba'in din akan jihadi wani ya ware hadisan akan matsaloli na sallah kawai wani ya ware akan zamantakewa amma cikin malaman tarihi waɗanda muka ambaci sunayensu da ma waɗanda ba mu ambata ba waɗanda suka rubuta littafai daban-daban akan arba'una hadis babu littafin da ya fi shahara ya fi albarka ya fi fa'ida irin ta al'imamun nawawi al'imamun nawawi da kansa yake cewa wannan littafin na arba'una hadis da na rubuta wa kullu hadithin minha kowane hadisi in ka ganshi a cikin arba'u na hadisi duk wani hadisi da ka gana sa qa'idatun azimatun min qawaidid shi kansa hadisin wata ka'ida ce mai girma daga cikin ka'idodin addini da yawa mutane suna karanta hadisan na hadisi sun dauka hadisai ne kanana alhali malamai sun ɗauki waɗannan hadisan a matsayin foundation ɗin addinin musulunci. Wannan shine dalilin da ya sa littafin arba'u na hadith na al-Imam Nawawi ya fi na sauran malaman albarka. Don haka ya sa aka samu malamai da suka dinga sharhin wannan littafin na arba'u na hadith na al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi da kansa yake cewa yan bagili kulli rakibin fil akhirah ya kamata duk mai kwaɗayin ya samu gidan lahira in dai musulmi ne yana fatan ya samu kyakkyawar makoma a kiyama ya kamata an yi arifa haɗa al hadis ya yi ƙoƙari ya san hadisan nan guda arba'in in ji al-imam nawawi in dai musulmi yana fatan ya samu kyakkyawar makoma to ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewa ya san waɗannan hadisai guda arba'in da ya tara wuri guda malamai ko suka dinga sharhi akan waɗannan hadisan abhaji kharifa a littafin sa kashfu dunun sai da ya kirga mutane waɗanda suka yi ma arba'unan nawawiyya sharha har mutum goma sha bakwai a tarihi an samu malamai kamar goma sha bakwai waɗanda suka yi ma arba'unan hadisin nan wato sharha da kuma ta'aliki daga cikinsu su akwai ibn hajar al-haythami wanda ibn hajar al-haythami din nan malami ne fitacce shi wa hikam kana ganin sa a kasuwa wannan littafin jami'ul ulu sharha ne aka yi ma arba'una hadisi sannan akwai ibnu da id akwai ibnu da id ibnu da id shi ma fitaccen malami ne ya rasu hijira na da shekara ɗari bakwai da biyu ya jima da rasuwa shi ma ya yi ma arba'una hadisi sharha waɗannan malamai sun yi ta sharhin wannan littafin ne saboda fa'idojin da ke cikinsa. Me yasa aka samu malamai da suke ta rubuta littafin arba'u na hadis? Kowa yana so a ce ya kara nasa hadisai guda arba'in? Saboda wani hadisi ne wanda sahabban annabi Muhammad da yawa suka ruwaito. Sayyiduna Ali, Abdullahi bin Mas'ud, Mu'adu bin Jabal, Abu Darda, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri da Anas bin Malik. Waɗannan sahabbai sun rawaito hadisin ta hanyoyi da yawa ya zo da siga daban-daban annabi ke cewa man hafiwa ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha wanda ya yi ƙoƙari ya haddace hadisai guda arba'in game da al'amarin addinin musulunci ba a kabullahu yau mal kiyamati fi ka fuqaha wal ulama a ranar alkiyama Allah zai tada shi a tawagar malaman fiqhu a tawagar masana idan Allah ya dame ka da haddan hadisai guda arba'in hadisai arba'in din sun shafi al'amarin addini annabi yace to za ka tashi a ranar alkiyama a sahu na malaman fiqh masana addini ba za ka tashi a sahun jahilai ba wannan riwaya guda kenan akwai wata riwaya da ke cewa ba asabullahu faqihan alima Allah zai tada mutum a matsayin malami masani a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuntu zaɓo lahu yawmal mafi shafi'an wa shadida a ranar alkiyama ni zan kasance mai ceto ga wannan mutumin kuma zan kasance mai shaida a kansa zuwa aljanna wanda ya haddace hadisai guda arba'in hadisan da suka shafi al'amari na addini annabi muhammad zai yi ceto gare shi kuma zai ba da shaida a kansa ya tafi aljanna a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce قيل له ادخل ادخل من شئت ranar alkiyama za a ce ma wannan mutumin da ya haddace hadisai guda arba'in udkhul min ayyi abwabil jannati shi'ta ka shiga ta kofar da kaga dama cikin kofofi takwas din nan na gidan aljanna saboda kawai ya haddace hadisai guda arba'in Allah zai ba shi daman shiga aljanna ta kowace kofa a wata riwayar aka ce kun uh, kutiba fi zumratil ulama wa bushira fi zumratil shuhada idan ka haddace hadisai guda arba'in za a rubuta sunanka cikin tawagar malamai ana rubuta sunanka cikin sunayen malamai sannan kuma za a tada kai a tawaga ta waɗanda suka yi shahada domin za a tashi a kiyama ne kungiya kungiya za ka tashi cikin kungiyar shahidai waɗanda suka yi mutuwar shahada ibnu da ce a cikin ishaku masinin arba'in na nawawiya shafi na ashirin da shida ya ce wata fakal hufaz wannan hadisin shi ne dalilin da ya sa ka ji malamai suna ta kokarin rubuta littafai da suka kunshi hadisai guda arba'in. Kowa yana kokarin ya rubuta ya tattaro hadisai guda arba'in ya yi littafi da shi. Idan ka haddace wannan littafin kenan ka samu wannan tabarruki. Za ka shiga aljanna ta kowace ƙofa? Annabi zai yi ka. Za a maka shaida kai dan aljanna ne. Za ka tashi a tawagar shahidai. Riwayoyi ga sunan daban-daban. Sai dai kuma a tsawon tarihin, inji ibnu da ke da malamai masana ilimin hadisi fahimtar su ta daidaito ala annahu da'ifu cewa hadisin nan bai inganta daga manzon Allah ba wa in kafura turuquhu ko da yake hanyoyin hadisan suna da yawa amma duk da haka hadisin bai inganta ba a tsawon tarihi duka wani malamin hadisi in ya kawo kan hadisin nan yana cewa hadisin bai inganta ba amma duk da haka malamai sun yi rubuta littafai akan hadisai guda arba'in. Kokari dai jama'a wato ba sa musu sha'awar haddace hadisan annabi Muhammad. Saboda haka ana ta rubuta littafai waɗanda suka kunshi hadisai arba'in arba'in. Duk da yake hadisin da ya kawo falalan haddan hadisi arba'in din bai inganta ba. Ibn Zakiy Kirmidi ya ce wa qad ittafaqa al-ulama sai ka ce to tunda hadisin bai inganta ba me ya dalilin da ya sa kuma malamai suke aiki da shi hadisin da ya ce in ka haddace hadisai guda arba'in annabi zai yi cetonka za ka tashi cikin waɗanda suka yi mutuwar shahada annabi zai ba da shaida a kanka ka shiga aljanna ta kowace kofa hadisin bai inganta ba to don me sa malamai suke kuma aiki da shi har suke rubuta littafai na hadisai guda arba'in to akwai wata fahimta fahimta ta cewa ana iya aiki da hadisi mai rauni fi fadailil a'ma idan aikin bai shafi shari'a ba bari ko kayi ana kwadaitar da kai wani alkhairi to babu laifi saboda kayan aiki da hadisi mai rauni akwai masu wannan fahimta kuma da yawa malaman hadisi suna da wannan fahimta daga cikinsu akwai al-imamu nawawi shi kansa shi yasa ya rubuta hadisai guda arba'in din kaga yayi aiki da wancan hadisin da ya faɗaitar da mutane su su haddace hadisai guda arba'in shi yasa ya rubuta al-arba'una nawawiyya amma dogaro da shi ne babu laifi a yi aiki da hadisi mai rauni fi fadailil a'ma abin da ya shafi ayyuka na falala in kai kaza za ka shiga aljanna ana faɗaitar da kai wani aiki kenan in mutum ya haddace hadisai guda arba'in ko da babu wannan hadisin ai abu ne mai kyau saboda haka al Imam Nawawi ya yi amfani da wannan hadisi ya rubuta hadisai guda 40 sai kuma shi ibnu daqiq al-Idi yana cewa wa laysa i'timadi ala hadha al-hadith ni da naima hadisin arba'una na al-Imam Nawawi naima sharha ba wai na dogara ne da wancan hadisin da ya faɗaitar da mutane game da haddace hadisai guda arba'in ba ba wannan hadisin ne ya sa ni na yi ma arba'unan nawawiyya sharha ba na yi masa sharha ne saboda wasu hadisai da suka inganta daga bakin annabi Muhammad. Daga cikin su akwai hadisin da annabi ke cewa, liyuballiga shahidul ga'iba, liyuballiga shahidul ga'iba, lallai wanda ya halarci nan a lokacin da nake karantarwa wanda yake nan to ya isar da hadisan nan ga wanda baya nan in ji manzon Allah saboda haka sahabbai su haddace hadisan annabi Muhammad su isar da waɗannan hadisan ga tabi'ai su da su ga annabi ba tabi'ai ba su ɗauko hadisan manzon Allah su isar ga tabi'i tabi'ina tabi'i tabi'ina su isar ga malaman da suka biyo bayan da haka nan aka yi yi har abin ya so gare mu abinda manzon Allah ya umurci sahabbai yace musu wanda ya halarta a lokacin da nake karantarwa ya ɗauki magana ta ya isar da ita ga wanda baya nan hadisin yana sahihu jami sahih hadisi na 5352 wannan hadisin ya inganta saboda haka da nayi ma arba'una nawawiyya sharha inji ibnu da qiqi yace nayi ma hadisin sharha ne saboda aiki da wancan hadisin na manzon Allah wanda Allah ya bashi ilimin hadisi ya san wani abu na hadisan manzon Allah ya yi kokarin isar da hadisan nan ga wanda bai sani ba to na yi kokari in yi amfani da wannan dama in isar da waɗannan hadisai masu albarka guda arba'in waɗanda al-Imam Nawawi ya rubuta a littafinsa ga waɗanda su kuma ba su san abin da ke cikin littafin ba kaga in nayi haka nayi ma hadisin manzon Allah hidima akwai wani hadisin kuma da annabi ke cewa dabbara Allah imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa ataha kama sami'aha Allah shi albarka ga mutumin da ya ji magana ta ci annabi Muhammad wanda ya ji magana ta ya dauki maganar ya isar da ita yadda ya ji ba ƙari ba rage manzon Allah shi Allah ya masa albarka ta to wannan magana ta manzon Allah ta fashi ga raina wanda ya ji magana ta ya ɗauke ta ya isar da ita yadda ya ji annabi ya masa addu'a ga wanda ya aikin nan hadisin Abdullah bin Mas'ud yana cikin sahihu tarbi hadisi na 84 kuma asalin hadisi riwaya ce ta al-Imam Tirmidhi babu shakka hadisin ya inganta daga manzon Allah waɗannan hadisai da suka tabbata daga bakin annabi Muhammad annabi ya ce wanda ya halarta ya fitar da hadisi ga wanda bai halarta ba annabi ya ce Allah shi albarka Allah ya haska rayuwar mutumin da ya ji magana ta ya ɗauke ta ya ji da ita yadda ya ji bai yi kari ba bai yi ragi ba akan haka ya sa na rubuta shafa malittafin da nawawi don haka malamai sun dogara ne da wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya haddace hadisai guda arba'in ga irin fadalan da zai samu amma fa hadisin bai inganta ba to waɗanda suka yi ma hadisi sharha sun yi sharha ne saboda fatan jama'a su ci riban da ke cikin wannan littafin ba wai dogaro da hadisin da ya sa aka rubuta littafin ba Allah ya sa gani alal misali kamar Ibn rajab al-hanbali shi ma ya yi ma arba'una nawawiyya sharha shi ne muka ce littafin jami'ul ulum jami'ul ulum wal hikam littafin ibnu rajab al-hanbali da ya tashi yin sharhar littafin al-Imam an-Nawawi sai yayi ƙarin hadisai suka zama guda 50 don haka in ka duba Jami'ul Ulumi wal Hikam zaka ga hadisan sun wuce 40 sun kai guda 50 waye cika ta suka zama 50 Ibn Rajab da kansa me yasa ya cika suka zama 50 saboda ya kauce ma aiki da wancan hadisin da bai inganta daga manzon Allah ba yana kwaɗayi ya samu albarkan da ke cikin littafin arba'un hadisi amma kuma abin da ya gina arba'una hadisin hadisin bai inganta ba to yana so ya samu albarka a waje ɗaya kuma ya kauce ma wani kuskure to sai ya ƙara hadisan suka zama hamsin da suka zama hamsin sai ya mutu sharha gaba ɗaya ya mutu suna jami'ul ulumi wal hikam don haka hadisai ne hakika waɗanda suka kunshi ilimi mai yawa kamar yadda al-Imam Nawawi ya faɗa ya kamata a ce kowane musulmi ya san hadisin kuma wannan buri na al-Imam nawawi Allah madaukaki ya cika masa don kuwa na taɓa wani malami yana cewa idan akwai gidan musulmi guda ɗari a duniya to guda cikin cikinsu akwai arba'u na hadis kaga burin ya cika za tarar yara kanana suna karanta shi yadda ake samun sa a kasashen Afirka haka na in ka tafi gabacin duniya yammacin duniya ko ina Allah ya mali tafin albarka saboda ilimin da ke cikin cikinsa. Sai dai malamai da yawa ba su miƙa wuya game da korafin da wasu malamai ke cewa babu laifi a yi aiki da hadisi mai rauni ba. Aiki da hadisi mai rauni shin halalle ko haram? ابن دقيق الهيدي كتشيوا اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال malaman hadisi magabata sun yi ittifaki cewa babu laifi a yi aiki da hadisi mai rauni abin da ya shafi kwaɗaitarwa game da wani hali ga mutane In za a kwaɗaitar da mutane game da wani aiki babu laifi don an yi amfani da hadisi mai rauni Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi martani mai yawan gaske akan wannan korafi ka duba silsilatul ahadith da'ifa hadisi na dubu hudu da dari biyar da tamanin da tara mujallar na goma shafi ka jufi na farko shafi na ɗari da hudu yake cewa wal haqqu maganar gaskiya ita ce innal haditha indi mawdu'un wannan hadisin ma da ake maganar in mutum ya haddace hadisai arba'in ga irin falalan da zai samu to hadisin ba ma mai rauni bane hadisi ne wanda ke kariya tabbas kirkirar ta aka yi aka jingina shi ga manzon Allah don akwai bambanci tsakanin hadisi mawdu da kuma hadisin hadisi abdu'if hadisi abdu'if mai rauni amma babu tabbacin kariya ne in aka ce ma hadisi to an tabbatar da cewa hadisin nan kirkirar da aka yi aka jingina shi ga annabi Muhammad albadi ya ce wannan hadisin gaba ɗaya ba ma mai rauni ba ne hadisi ne mawdu tabbas kirkirar da aka yi wa in ishtahara inda ulama ko da yake hadisin ya shahara malamai sun yi riko da shi wa amilu min ajlihi kutubal kutubal arba'in suka rubuta littafai waɗanda suka kunshi hadisai arba'in arba'in saboda aiki da wannan hadisin malamai da yawa ولو كان صحيحا لما قيد الله لروايته والتفرد به تلك الكثرة من الكذابين والوضائين da a ce hadisin ya inganta da ba a samu makaryata a cikin marwaitansa ba akwai mutanen da a tarihi an tabbatar sun shahara wajen shirya karya ga annabi Muhammad malaman hadisi sun yi kokarin rubuta sunan duk wani mutumin da ya tabbata cewa makaryaci don haka in kana karanta hadisi ka kawo ga sunan shi to wannan hadisin ka ajiye shi waje guda sai fa in an samu wata riwaya wacce bata fito ta wannan hanyar ba wannan hadisi da ke magana akan falalan hadisai guda arba'in ya tabbata cewa hadisi ne wanda aka kirkiro aka jingina shi ga manzon Allah don haka maganar aiki da shi bai ma dace ba wato abin nufi kada ka ce za ka haddace hadisai guda arba'in saboda ka samu wancan falala da aka yi magana saboda hadisin da ke maganar ah, falalan bai inganta daga manzon Allah ba a cikin alkalimu tsayi Muhammad Nasiruddin Al-Albani shafi na hamsin da biyu muqaddima yana cewa walasna nara tasahula fi riwayati shay'in min al-ahadith ad duna bayani ba'dha mu a fahimtar mu duk sa'ilin da zaka karanta wa mutane wani hadisi har fa idan wannan hadisin yana da rauni wajibi ne sai ka gaya wa mutane hadisin nan bai inganta ولا فرق عندنا في ذلك بين أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل باب ونبنبنتي تكان حديثي وأندى suka danganci hukunce-hukunce da kuma hadisai waɗanda suke sun danganci falala na ayyuka waɗaitar da mutane game da halayyar kirki babu wani bambanci wannan hadisi ya zo yana da rauni ta sashin fadailul a'mal wancan hadisin ya zo yana da rauni ta sashin al-ahkam mahallinsu guda ne idin kullu shar'un kowannen sa shari'a ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yakfa ala ahli al-ilmi anna al-ahadith ad-da'ifa al-warida fi hadha al-kitab mathalan تفيد من حيث دلالتها استحباب ما تضمنت من الأدعية والأذكار تدام أكل سامو littafai musamman littafai da suka shafi al'aska littafai da ke karantar da zikirin manzon Allah kasar in ka samu littafi yana magana akan zikiri ga yadda ake zikirin safe na yamma to cikin littafai goma insha Allah ɗaya ne kake samu ya inganta sauran hadisan da ke cikin karya ne abin da ke faruwa shine sai aka ɗora mutane akan ibadar da bata inganta daga bakin manzon Allah ba mutane sun saba da wannan zikirin da wannan addu'a rana ɗaya in ka ce musu wannan zikiri da kake malam ban inganta ba sai fada ya kaure tsakanin me ye dalilin sa saboda an karantar da mutane hadisin da bai inganta ba da a ce ba a karantar da mutane wannan sharrin ba da hadisai masu inganci ne kaɗai suka isa ga al'umma saboda haka za ka samu mutum ya yi riko da wani nau'in zikiri wanda bai tabbata daga manzon Allah ba ko ya yi riko da wani nau'in addu'a wacce ba ta inganta daga manzon Allah ba kuma riko da waɗannan addu'o'i da zikiri sai ya haɗa shi riko da addu'o'i da zikirin da suka inganta daga annabi Muhammad. Allah shi kare. In ka duba ba'iku sunan Abi Dawud nan ma Muhammad Nasiru, Al-Albani ya yi magana a kan aiki da hadisi mai rauni. Ba'iku sunan Abi Dawud mujallal na farko shafin 247. ya ce al babu hukumin shar'i in ka ce abu mustahabi mustahabi shine abin so kamar yadda malamai ke cewa babu laifi a yi amfani da hadisi mai rauni kenan kana nuna mustahabi to in ka ce abu mustahabi ne to kenan fa ka ba shi hukunci na shari'a domin da wajibi da mustahabi da haramun da halal da mubahun waɗannan abubuwan gaba ɗayansu shari'a ne bayyuwa ka faɗi ɗaya ba tare da ka sama maka hujja daga bakin manzon Allah ba. In ka ce musu haɗi abin so, wake so a yi, so da ka ce annabi ko Allah ko? Don haka al ba hukumin shar'i la da lahu min dalilin taqumu bihi hujja. In ka ce abu kaza haɗi ne, to ka faɗa tarko dole sai ka sama masa hujja. Domin in ka ce haɗi ne, kana nufin ana son a yi abin wa ke son a yi daga Allah sai manzonsa to dole sai ka samu hujja akan haka wal hadithu sahih la yasbutu bihi la yasbutu bihi ayyu hukmi shar'i idan aka ce hadisi yana da rauni ba a tabbatar da wani hukuncin shari'a a kansa ko da wannan hukuncin mustahabi sai yace wa kaifa yajuzu al-amal bihi to ta yaya za a ce daidai ne ayi aiki da hadisi mai rauni wa qad ittafaqu jami'an ala anna al-hadith dha'ifa la yuqidu illa dhanna in aka ce hadisin nan yana da rauni an karantar da kai hadisi aka ce manzon Allah ya ce kaza sai aka ce amma fa hadisin yana da rauni me ake nuna maka cewa akwai da tofa akan hadisin wa dhanul marju me hukuncin da to a karantarwar annabi Muhammad Allah ke ce mana a suratul najm in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus a can gaba ba a ce wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ka ce wannan abu annabi ya faɗa amma ba hadisin da rauni ka jefa masa shakka annabi ya faɗa amma hadisin da rauni ka doke to zato kuma Allah ya ce zato bai wadatar da komai game da gaskiya ga kuma maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ittaqul hadisa anni illa ma alimtu ittaqul haditha anni illa ma alimtu annabi ya gaya masa haɓa ya ce wallahi ku kiyaye yin magana game da ni sai kuma maganar da kuka tabbatar kun sani na faɗa ku kuma da hankali ga kuma hadisin da manzon Allah ke cewa iyyakum wa dhanna fa innahu aqrabul hadith ku kiyaye zato dan kuwa zato kariya ce wato aqrabul hadis ita ce magana mafi zama kariya in aka ce ana zaton kaza to magana ta tabbata kariya hadisi yana gayatul maram hadisi na 317 to a ce bayan waɗannan hujjoji Allah ke cewa wa inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a annabi yace ittaqul haditha anni illa ma alimtu annabi yace iyyakum wa dhanna fa innahu al hadith sai albani yace afa yajiz afa yajiz lahum al-amal bihi qabla an ya'rifu sihhatahu yanzu kenan mutum yayi aiki da hadisi kafin ya san ingancin sa wa kanna hahum an riwayati bayan annabi ma ya hana mutum ya bada labarin Allahumma la saboda haka aiki da hadisi mai rauni haram wanda ita ce fahimta mafi inganci yana cewa fa innal mas'alaka mukhtalafun fiha ala salatati aqwali in ka bi tarihin musulunci game da matsala ta aiki da hadisi mai rauni zaka samu fahimta kashi uku wasu malamai suna cewa daidai ne ai aiki da hadisi mai rauni wasu malamai suna cewa a'a haramun ne sai dai fadailul a'mal abin da ya shafi shari'a kar a yi amfani da hadisi mai rauni wasu suna cewa haramun ne ai amfani da hadisi mai rauni gaba daya albani yace wannan zaka same shi a cikin qawaidut tahdith littafin al-qasim shafi na 94 yace wa hiya idi aulaha ka'ida ta farko wanda ta fi cancanta mutum ya riƙe ita ce annahu la yu'maru bihi mutlaqan ba a amfani da hadisi mai rauni a sake la fil ahkami wala fil fada'ili wannan maganar magana ce ta a ashekul kasumi a cikin kawai da hadisi ya halatta musulmi ya yi aiki da hadisi mai rauni a kowane sashi in ma sashi na shari'a ko sashi na fadailul a'ma magana ce ta abubakar bin al-arabi a cikin fathul mubin kuma mazhabar ibn hasmi al-andalusi kenan kamar yadda ya zo a cikin littafin sa al-ihkam fi usul al-ahkam wannan ita ce takaitacciyar mukaddima da na so in gabatar game da littafin arba'un nawawiyya kafin insha Allah mako mai zuwa in Allah ya dabe mu mu fara karanta littafi za mu so yan uwa tun da dai littafin ma ba shi da tsada a yi kokari a samu a saya inda hali a kawo sadaka a ajiye masallaci bisa idan za a karanta a fitar jama'a su abin da su karba Allah ya shiga fata mana kuskure da yawa ku Allah ya ba mu da abin da muka faɗa daidai to tambaye munasaba tunasi wa tunasi ce da yi wanda neman auren ya yi ya an yi maganar aure shi ke tambaya akan hukuncin neman auren kirista kuma iyayensa sun hana shi mafi dacewa shine idan iyaye suka ce karka auri mace to ka barta wannan abu ya auku zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Umar ya nemi mace ya aura bayan an ɗaura aure baban sai dawo gida shine sayyidina Umar ya kira shi ya ce wannan matan da ka aura ina son ka sake ta yaya zan raya sunnar manzon Allah sannan ka umarce ni da in kashe wannan sunna da ke duk sahabbai ne sai ce ni ba zan sake ta ba sai na tafi ga manzon Allah na yi tambaya gare shi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah babana fa ya umarce ni sake matan da na aura ba gaira ba dalili bai bani wata hujja ba ni kuna aure ta ne saboda raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abaka wa tsallika ka bi babanka ka saki wannan mata shine zaman lafiya gare ka malam karanta mana hadisi na tambaya na gaba alaikum salam ina son ba Allah kuma ka to ina ganin ba tambaya bane wannan laifin kai Allah ya ta eh? Na. <laughs> Ai babban magana shine kai ne zan maka gyara yau. Ina ganin kana bukatar mu zauna da kai. Irin waɗannan tambayoyin da kake kasantawa ba su da ma'ana. wai wanda ke tambaya yana tambaya shin a karanta arba'un hadith ne ko ai aiki da shi wannan tambaya tana da ma'ana yanzu muna karanta da mutane ne saboda su ji kar su yi aiki subhanallah akwai tambaya malam na Suka hmm. dai bai da alaƙa da karatunmu na arba'una annawawiyya. ثلاثة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسقط